addu'a ta 65 Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah ina roƙonka cewa na shaida kai kai ne Allah Allahu akbar Allahumma fadin Allahumma ma fakurin ya nuna cewa kayan da Allah Allah ne to amma duba karfafa zance inni tsaluka ina roƙonka biya, ni a shadu, ina ta tawassuli cewa ina fa shaidawa na fa yadda annaka anta Allah kai kam kai ne Allah wannan shine abin da ake so bawa waye wa Allah ka yadda shine Allah baka da wani Allah ba shi